yanzu yanzu labari da dumi sa gwamnan babban bankin najeriya cbn godwin emefiele ya ƙara wa'adin daina karɓar tsofaffin kudade wanda yake da a ranar 31 ga wannan watan na juwan a ranar 31 ga watan januwar nan da muke ciki za a daina karɓa amma yanzu babban bankin najeriya cbn din ya ce an ɗage shi zuwa goma ga watan february mai zuwa kamar da kuka sani manyan mutane da shugabanni suna ta kiraye-kiraye a kan babban bankin najeriya cbn ƙarƙashin jagorancin godwin emefiele ya ƙara wa'adin daina karɓar tsofaffin kuɗaɗe da aka sauya fasali a najeriya sai dai ajiye ne ya bayyana cewa babu gudu babu ja da baya amma kuma sai gashi, shi a yau din nan an samu labarin cewa Godwin Emefele ya amince cewa a ɗage ya ba da umarnin cewa za a ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗaɗen har zuwa ranar goma ga watan Fabrairu mai zuwa. To masu sauraro muna jarar ra'ayoyinku akan labaran da muke wallafa muku a wannan lokaci sannan kuma ku bayyana mana ra'ayinku shin dama mutumin nan me yasa tun farko da ake ta kira cewa a ɗage ya ƙi ɗagewa amma kuma sai shi lokaci guda ya amince cewa a mai da shi zuwa goma ga watan february mai zuwa muna fatan allah subhanahu wataala ya sa kafin wannan lokaci sababbin kudaden wanda aka taba ya fasali su wadata a cikin al'umma gaba ɗaya mun gode yadda ziyarta wannan tasha tamu mai albarka sahihi ya hausa tv haka zalika muna da kwanjira ra'ayoyinku a bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka Bisalam.